Bismillahi Rahmanir Rahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Kalma ɗaya ta kashi na 28. Sadiq yana kokarin yin magana ya katse shi da sauri ya ce, "Don Allah gobe ka zo da wuri." Kai ya daga a hankali sannan ya ce, "Insha Allah." Murmushin yaƙi dadi yana kallon sa, idanunsa har yanzu ba su kwashe ba. Kofa ya buɗe sannan ya ce, "Sadiq sai ka zo." kai sake dagawa yana kallon sa haka ya fita daga motar gaba ɗaya jikinsa a sanyaye ya tsaya a gefe yana kallon sa dai wanda ya mai da kansa kan hanya har da sa rike bugun sannan ya juya gaba ɗaya jikinsa ba ƙarfi yana tafi securities ɗin shi na bayan shi gate ɗaya daga cikinsu ya buɗe mai ya shiga ciki munar da auta ne suka nufo shi da sauri kafafun auta suna harɗewa saboda sauri ta ce dadi wane ne wancan bai kalle ta ba kuma bai bata amsa ba yana bangaren inna fuskar sa daura sosai yau ce rana ta farko da suka taɓa ganin mahaifinsu cikin wannan yanayi dan mutum ne mai haƙuri da rashin san magana sai dai yau kallo ɗaya za ka mai ka fahimci tsantsan ɓacin da ke bayyana a fuskarsa manir ya kalle ta ya ce da alama abu babba ne ya samu dadi da ƙarfi bude kofar ɗakin inna wacce har yanzu tana zaune a ƙasa ta daina kuka mai sauti sai dai gaba ɗaya idanunta sun ƙi daina zubar da ruwa saboda ciwon da suke mata gashi sun kankance daga gefen kofa ya tsaya bayan ya rufe kofar ya ce inna kin san me kika aikata kuwa ta yaya a matsayin ki na uwa zaki aikata wata uwar haka amma ban magana ɗanki me na miki me zuwa ta miki me jaririn yaro ya miki in na ɗago cikin wani yanayi ta ce sani ban san me ya shiga kaina ba da alamar lokacin hankali na baya jikina wallahi ban yi haka dan na ka da ɗanka ba ido na ne ya rufe a lokacin ina neman yadda zan yi na da tsana da abin da mutane za su ce a kanka sani duk abin da ne wallahi saboda kai ne ka fi kowa sanin kai ne komai nawa akan kanka kuma ba abu cikin faɗa ya ce in ni ne komai naki za ki raba ni da ɗana ta yi a matsayinki na mahaifiyata za ki aikata min haka me ne miki laifin me ne miki da za ki hukunta ni haka kai da shiga girgizawa ta ce sani ba abin da kama a lokacin na tsada auren da kai da zuwa rani amma kafin na aure ta aina sanar da ke ku kuma ki cika amince da hakan kika sanar da ganin ke mun waliyi ina ta dan taso tana neman zuwa inda yake da sauri ya ja baya ya ce ke uwa ta ce babu yanda zan yi da ke sai dai wallahi sai bashir ya fuskanci hukunci daga gare ni tana kokarin sake magana ya juya ya babbala gaba ɗaya shi yake ba zai iya zama ya ji ta bakin ta ba gani yake babu wani uzuri da zai wanke wannan laifi ta za a ɗauki jariri a hukunta shi akan laifin da bai san ya aikata ba wannan wani irin rashin imani ne a bakin wani shago ya tsaya ya fito wani restaurant ɗin da ke gefe ya sai abinci sannan ya shiga shagon ya siyo drinks da abubuwan bukata koma mota ya kira wani dillali wanda aka hada shi da shi ya sanar da shi zai zo ganin gidan amma sai gobe saboda magarba ta yi lokacin bakin ya sanar ya ɗauko ledojin da ke bayan mota yana cikin otal ɗin Amira kam tunda ta tashi daga barci ta duba agogo gaba ɗaya hankalinta ya kasa kwanciya ba ta minti biyar sai ta kalli agogo tana duba wayanta ganin ba kiran sarki babu masa ya sa kawai ta bazawa TV ido sai dai sam hankalinta ba akan kallon yake ba tana dai zaune ne kawai Alamun buɗe kofa ta ji ta miƙe tsaye da sauri sai kuma ta koma kan kujerar da ke ɗakin ta zauna tare da kwantar da kanta da sauri tana kuma rufe idan ta kamar mai bacci. A hankali ya leƙo cikin ɗakin ganin ta a kwance kamar mai bacci ya sa shi murmushi sannan shigo tare da mai da ƙofar ɗakin ya rufe. A hankali ta ko zuwa inda take ba tare da yayi motsi mai ƙara ba. Ita kamshin shiru ya sa ta ɗan fara buɗe idan ɗaya a hankali tana son ganin me yake yi. Fuskarsa ta gani saman fuskarta da sauri ta ware idanunta za ta yi magana ya sumbaci saman goshinta. Ƙasa ta da kai sai kuma ta ɗago ta ce yaushe ka shigo. Ya miƙe tsaye sosai tare da fara shafar kansa ya ce sanda kika ji motsi na kika kwanta da sauri dan harasu ta ce yaushe aka yi haka ni fa bacci nake ya ɗaya kai cikin zolaya ya ce shi yasa naga irin mutum na kifkif zama ya kusa da ita tare da kwanciya ya dora kansa saman cinyoyinta tare da kamo hannayenta ya dora akan saman kirjinsa ya ce na san ko bacci ba za ki iya ba hankalin kina kaina ta ce ya kuka kai gaba ɗaya hankali na ya kasa kwanciya kai kuma ka ƙi kira na kallon da ya cikin wani ne sannan ya juyo da kansa sai tun cikin ta ya zagaye da hannunsa da bayan ta ya an samu matsala cikin damuwa ta ce ya ƙara kwantar da kansa ya ce mai gida ya ji abin da ke faruwa ban san iya mai ya ji ba amma tabbas abin da ya ji ba daɗi ji ne gida ma ban je gidan ba to sai ne ya kama ta ta sa hannu a cikin saman kansa ta ce Shi ne kuma ka taho maimakon ka zauna ku yi magana ta fahimta idanunsa ne suka canza ya dago yana kallon ta ya ce mai kuma mijinsa jinsa ke yi bambara kai ji ne ke kamar abin da ke faruwa da ni ba gaskiya ba ne. ta ya wuce kamata na kira da kakata za ta aikata haka me zan ce mai in ce mahaifiyarsa ce sila ko in ce yayan mahaifiyata tsanan tausayinsa ne ya rufe ta bata san hawaye sun tara idan ta ba sai ruwa ya dugo akan fuskarsa hannu sa ya dago fuskar ta wacce ta juyar da sauri tana kokarin share hawayenta hannu sa ya dawo da wuyan ta saman kansa goshinsa ya haɗu da juna cikin wani yanayi ya ce mira please hankali ta dalibce idan ta cikin magana mai kokarin mai da kuka ta ce da na ɗauka rayuwa ta ce mai ta tare da matsala sai dai yayi ji nake kamar ba wanda ya kai ka ganin rayuwa sai yaushe ne zaka zo na cikin kwanciyar hankali hannu sa akan kunjin da ya ƙara haɗa goshinsa ya ce in har kina tare da ni kwanciyar hankali na ba zai gushe ba wasu hawaye ne suka sake zuwa wanda suka soka a saman kuncinta dan daguwaye sun bace saman idanta wanda ta limshe su cike da ya ce mira ko Idan ta dan bude tare dan ture shi kadan ta ce Allah ya agogo. sai ana magana mai muhimmanci sai ka dinga zolaya murmushi ya ce to ya zan yi ba na son ganin hawayen nan kallas ta danyi kafin ta ce amma da ka daure ka zo na kun yi magana ta fahimta kuma ya na tare da sakansa a saman kafada sai yace in bashi ta mai sautin abin da yake faruwa ta yaya lokaci ɗaya ɗan da bai taɓa tunanin yana da rai ba zai zo sani ji abin da mahaifiyarsa ta aikata sannan ya samu nutsuwa na tabbata yana buƙatar kaɗai cewa shi kaɗai kai ta ɗan ɗaga ta ce yayi dole mu gode wa Allah da ya sa iyayenka suna da rai akalla za ka gan su shiru ta ji yayi cikin damuwa ta ce menene saman silin yankan layi ce mahaifiyata ta rasu Mira ta juya da sauri ta ce ta rasu kai ɗaga tare da murmushin yaƙi ya ce ta bar min ƙanni maza guda biyu sannan akwai mace wacce bata fike ba ita kuma ɗayan matar dadi ce bakin amira na rawa ta ce yaushe ta rasu Sadiq ya girgiza kai cikin wani yanayi ya ce, Ban sani ba ta mai sai dai ina ji bayan ta haihu ne. Wani murmushin ƙarfin hali ya ce, Mu bar maganan nan. Zo ya ci abinci na ba amarya da yunwa, yi magana cikin dakewa yana ƙoƙarin tashi. Da sauri ta rungume shi tana hawaye, ita kam ya zata da tausayin bawan Allah nan. Sadiq da rantsa ido ya ce, da please ki bari. Ƙara kankame shi dai, a hankali ya dan sa hannu yana shafa saman karanta. Ya ce wannan wani irin aure ne. An yi aure don ai fara'a da samun kwanciyar hankali amma tun da na aure ki nake saki kuka. san kukan nan da yake yin da yake daga min hankali ba. Dawwade tana sa. Ya ce, Amarya gidanta ya kamata a gaita, amma kina kawo ki otal. Amarya kamata yi ta zauna da mijinta, amma ni na fita na barki. Amarya da ya kamata a ganta tana hutawa, ni na baki da zulumi da damuwa. Amarya da ya kamata a ganta tana fara'a, ni ta wasu dai ta kuka. Dan mata sani da za ta hana shi kalaman nan bai sa ta sumbace shi da sauri. Sai da ta sai kuma wata kunya ta rufe ta tana kokarin zare kanta daga fuskar shi. Ta ji ya sa hannu ya kukun ta tare da sake mai da bakinsa cikin nata. Tare suka yi wanka sannan suka yi magarba kafin ya zuba musu abinci suna ci yana zo da yadda. ita ma ta fara ramawa don dama Amira ba daga nan ba. Ganin ta ware sosai yasa hankalinsa ya kwanta. Yau dukan da so ya bacci ya kasa, gaba ɗaya abin da ya ji ne yake dawo mai, Dan tun daga fara maganar sa rike ji mai suka yi har ƙarshe. ya sha maganin bacci, sai dai duk da ya kasa bacci. Falo ya fito kawai zauna yana kallon hotonsa da ke makala a bango. Ganin damuwar ta ki karewa ya alwala ya fara nafiloli dan tabbas ya kosa gare ya waye sadiq yazo. Sannan tabbas haɗuwarsa da Bashir ba za ta yi kyau ba. Yana kyale shi ne dama kawai saboda darajar jini da suka hada da zuwaira. sai dai yanzu kan baji akwai abin da zai hana shi hukunta shi da jim ne shigo ɗakin ummi wacce ke zaune a bakin gado tana da safi daga bakin kofa ya tsaya ya ce ummi da Allah taimaka ki bani kuɗi kuɗin wuri na sun ƙare gashi kwanan abba ko fuska bai bani ba kallon ta ce wai sai yaushe zaka daina roƙa ta kuɗi ya ce aiki nake yi ko ko sata yake so ne ta ɗore fuska ta ce da uban ma ya saka ajiye aikinka rai ya ɓace ya ce wai ummi me ke damu ku kwanan nan daga kiya abba kun sani a gaba sai huce haushi kuke a kaina ni fa ina da nawo bace ran akan ku wani mugun kallo ta mai tace ban san zancen banza gaban da abin da ke damuna dan Allah shi ma asali ce ha kai saboda sirri na neman ki tsamin rayuwa kun raba da matata sannan kulawa kuma na daina samu ba ki wani da bude dan mata kawo jin wannan zancen ba juyawa ya banko kofar ɗakin tana jin sa yana cewa ai kam zan sayar mota ɗaya tunda ba za a ban kuɗin kashewa ba A zuciya na ya fito daga gidan hannunsa dauke da kidin mota. Ummi ta mike cikin hazari ta fito daga ɗakin tana kwalla mai kira. Daga bakin kofar fita daga waje ya tsaya, tare da daure fuska sosai kai ka ce wani mugun abin aka masa. Ummi ta da shi ta ce, da wuce ciki yanzu nan. Yana tsayen da yake ya ɗan kauda kai ya ce, so yake ne ta zama a gida kamar wanda aka kulle gome. Ya ta nuna shi da shi ta ce, sanin ka ne ban yi ba? Na tabbatar shi shaye shayen ka ka tafi. Kana tunanin yadda baban yake a sama in ya ji abin da ka aikata zai kyale ka ne? Fuska ya sake ɗorewa ya ce, ni in har ya san ba suna yake bai kore ni daga gidan nan. Sai yaushe ne zan zauna yana tuzarta ni? Ya fifita almajiransa da ya riƙe sama da ni, sannan yanzu ta haɗu su tsakaninsu ya zo yana huce haushinsa a kaina. Wani kallo ta mai ta ce, wani Najib sai yaushe za ka yi hankali ne? duk abin da nake yi saboda kai baka gani ne ko me cikin magana ƙasa ƙasa ya ce ni na saki sai dai ta ji kalamansa wanda mamakin sai sa ta kasa cewa komai sai kallonsa kawai da take yi cikin ɓacin rai yace ce ni na ɗauka kuɗin da na nema zaki bani da na san maganar nan ce da ban tsaya ba baki kawai ta buɗe cikin dakewa ta ce najib ni ce fa ka. ni kake magana haka yanayinsa ne canza ya kalle ta kamar wanda zai yi kuka ya ce mai ji nake kamar in kashe sadiq wallahi idan da ta zaro ta ce kanka ɗaya kuwa hannu ɗan yarbar cikin magana mai ƙarfi ya ce na tsani yaran nan duk duniya ba wanda na tsana kamar shi duk abin da ya kamata ya zama nawa ya kwace min yanzu duk baki ga abba saboda shi sai huce fadan sai yake yi a kaina sannan ke ma kun haɗi kin biye mai kun kwace min matata in na tuna rubutun da ya turo na auren ta ji nake kamar na sa yan daba su mai nan duka ni kuma na karasa shi zabu gaba ɗaya mamaki ya rufe ummi baki kawai ta buɗe bai ko bi ta kanta bai juya ya fara tafiya tana tsaye a nan kamar gunki har ya shiga mota ya bai gidan agogo ta kalla karfe bakwai na safe ina zai je Shugo wasu ta uku kenan cikin ɗakin ta kallon ta yi tare da miƙewa ta ce dadi ni kan wani bako zaka yi haka da aka hana ni ko bacin asuba tun da ake zagewa ana jin kona sa ana hidima abinci bai da kofar ɗakin ya rufe sannan ya tako cikin ɗakin yana murmushi kaɗan sai yake da doguwar riga jan lafiya ta ce ni kam jiya so uku ina farkawa da daddare amma ban ganka a kwance ba gashi tun asuba kake shirin bakon da baka sanar da mu waye ba dadi akwai abin da ke faruwa ne zama akan kujerar ɗakin sannan ya mata alama da ta zo ta zauna a kusa da shi karasuwa ta ta zauna tare da jiwa gaba ɗaya tana kallon sa shiru kafin ya kalle ta ya ce an gama abincin Rumshi ta yi wanda haƙurar da suka bayyana ta ce, duk wannan yanayin saboda abincin da ake shiryawa a kai. Bata jira me zai ce bata ce, wane ne baƙon? A hankali wani murmushi ya ce, ba san ta ina zan sanar da ke ba, don ni kana ban gama sanin abin da ke faruwa ba. Sai dai ina so ki yi haƙuri ki jira in ya zo maka gawa magana zan sanar da ke. Haka kawai ta samu kanta cikin wani yanayi, don ba ta saba ganin cikin wannan yanayin ba, balle kalamansa da suka tsorata ta. Ta jinjina kai ta ce, maganar kuma mu Abuja yau fa. Kai da girgiza yana kallon kayan da ta fito da su kan gado ya ce, wannan satin na yi waya akan ba zan samu zuwa ba duk wasu mitin da ya kamata ne na matsar da su zuwa wani satin na san mamaki ne bayyana a idanunta sai dai bata iya cewa komai ba murmushi dan sake yi kaɗan ya ce ki duba ta gani ko suna abincin yadda ya kamata sannan a yi kala kala tunda ban san me yake ci da wanda baya ci ba kai kawai ta daga ta bi shi da kallo har ya fita tabbas abin da ke faruwa babba ne wani ne bakon da ya hana shi bacci sannan ya saba in ya zo gari na wayewa yake zuwa bangaren inna har sai an shirya abinci yake fitowa tare da ita sai dai yau bai je ba sai zai tambaya abin da ake dafawa mutuwa ta falo tana fi kicin tare da duba abubuwan da ake yi sannan ta ƙara ba su umarni akan a ƙara wasu abubuwa tana fitowa falo ta ga Mahmud ya fito daga bangaren su ta ce Mahmud za ka wuce gun aiki ne jiwaye ya gaishe ta sannan ya ce eh zan fara tsayawa na amshi abu ne kafin na wuce ta ɗan kalle shi ta ce baka faɗa min da wuri ba ai da tun ɗazu na sa an kawo maka breakfast yanzu ina amfanin wucewa gun aiki baka ci komai ba ya ce karki damu mami na shati in na je ofis san samu wani abin na ci ta san halin shi sarai tunda ya tsara hakan to hakan zai yi dan ɗan na kai ta ce shikenan amma kun gaisa da dadin ka kallon dakin shaidan ya ce mun gaisa bayan asuba yanzu na je zan mai sallama na ji kamar wanka yake yi ta ce shikenan in ya fito na faɗa mai ka ce, sai ka dawo kai kawai ya daga ya wuce shiga cikin falon ta sai tana kiran mimi wato auta daga can kuriya ta jiyo ta tana amsawa mimi ta fito tana ganin ta san mita za ta fara aiko tana ƙara suwa ta ce mu me kalla abin da ya mun dare mun wai da take nuna mata ta amsa hoton mimi ne tana bace duk ta buɗe kafa da ya ta guntse ta ce wa ya sake yin hawan bacci dan kafa da ta buga ta ce mumi a first status din shi na whatsapp ya saka mumi tana dan dariya ta ce kun fi kusa ki wuce ki gaida inna matsuwa mimi ke kamar munafuka ta ce mumi da zan dawo da rubunta ina ji a zaune ta kwana dan ta a gyare yake tun wanda na gyara mata jiya sannan ta ce in kira dadi shi kuma da na faɗa mai to kawai ya je kuma yanzu bai je ba shi kuma ta ke kafin ta ce ki kuma kokulma kika sani ko ya je daga baya ta ce Allah bai je ba abinda in zai wuce dole ɗaki na zai wuce kuma kofa ta buɗe take Har ta wuce tana cewa, in da je kya ba shi amsa ai. Sun bata sama idan da ta ji ne yasa ta buɗe idanunta a hankali. sarki ne a kwance a gefenta yana kallon ta. Kamshin turaren da ke tashi daga jikinsa ne sa ta dan sake lumshe ido kafin ta sake buɗe su ta zuba su a kan shi. Hula ce kansa wacce ta ƙara fito da kyansa da kuma zatansa, ta sha kari. Kallon ta yi sanye yake da shadda blue ta sha guga. Idan ta zaro sanan ta miƙe zaune da sauri ta ce, "Yaushe ka tashi haka?" Murmushi tare da nuna mata wayarsa. Tex ne guda uku aka yi mai wata namba duka tambayar shi ake karfe nawa zai zo a ƙarshe ne ta ga reply din shi da ya ce karfe 8 insha Allah kallon ta bayan ta gama karantawa ta ce shi ne? kai daga yana murmushi ya ce yaran ya yayi bacci jiya amina ta sake kallon wayar ta ce shi yasa nace da baka taho ba yanzu can zaka ya mike shi ma ya zauna tare da sakansa akan kafadar ta ya ce eh sai dai ji ne ke kamar da tafi da ke idan dan sake budewa kaɗan ta ce in yi mene kuma ya dago tare da cewa kira ka ni mana da ji tare da cewa lallai ya tsare. ka dan sa hannu ta dan tura shi kaɗan ta ce ka tashi ka dai ka ji na tabbata yana ta jiran ka kun tura kan sai da sauri ta sa hannu ta riƙe kanshi ta ce me kake shirin yi ya dan saka shi ya ce mata ta nake son ɗauka rumshi dai ta ce wato in baka zo ni ba ka jin daɗi ko kai ya daga ya ce amarya kin da mijin ke fita ba da ke ba ta ɗan mai wani kallo tare da soke shi ƙasa haka ya sa yayi baya ta sa dariya tare da ƙoƙarin miƙewa daga kan gada. da sauri ya ga ta baya ta faɗa kan gadon tare da buga kanta akan sa Ya ƙara ya saki, hakan ya sa ta juyo da sauri ta ce, Ka gani ko yaya, yanzu halaka ji ciwo ko? Ido ya tsaye ya ce, Mi da ƙirji na ciwo. A rikice ta ɗan dago kansa tare da sa hannunta akan ƙirjinsa da ya sa hannu ta ce, Sosai ne? Kai daga tare da sake rintsa ido, ta ce, Za ka iya tashi? Ya girgiza kai tare da cewa jini ke kamar ya tsage. Jan haka ya sa ta ajiye kan nasa ta miƙe tsaye ta ce, Ya sirki yanzu ya zami. Idanunsa ya irin ya ce, Ki daddana min sannan ki zauna in kwanta akan cinyanki. Tana tsaye hannayenta a raɗa ta ce, Kamar haka? hannu sai na da labar inda take jin ji da bai sa ya dan bude ido a tsaye ganta a saman gado hannunta har yanzu a harɗe ta mai yaƙi ta ce ranka ya daɗe amira ce zama yana dariya sosai ya ce da alama na manta ta ce Allah ka tashi ka wuce kar ka sa shi jiranka da yawa Miki ya tare da rungume ta tsame ce bari ne caji yanda in batar ɗina full haɗin dawo da ƙarfi na zan dawo murmushi ta tare da ɗan sa hannu a bayansa a hankali ta ce kai ma na san tunanin da za ku haɗu kake yi kawai baka san nunawa ne shiru yayi ta sake buga bayansa a hankali ta ce komai zai tafi daidai insha Allah daga yanzu alkhairi zai dinga biyo bayanka dagwaye dan sumbace ta ce thanks mira sakin ta yi tare gyara riga sai ce gashi nan garin tsokana ta fara squeeze dan sai gyarawa ya dauki tare da rungume ta sannan ya fita murmushi ta bishi da shi tare da yi mai addu'a akan Allah ya taimake shi ya sa farin ciki zai biyo bayan rayuwarsa kuma wata ta dauya ta kira kawo bayan sun gaisa ya ba aje suka dan yi hira nan ne take ce mata ai ya dage sai sun koma a relate cikin damuwa ta ce yanzu kawo ba zai haƙura ba Aji ta ce Amira ki bari yanzu ma mu koma tunda hakan yake so. Kan mutun zira shi hana da dawowa. Amira za ta yi magana Aji ta ce kai ji ina faɗa miki mun faɗa. Dan ya ce kan na faɗa miki tukunna saboda bai san sarki ce mai kai ya tafi. Kashe wai dai kafin Amira ta yi wani abu, Haka ta miƙe zuciyarta ba daɗi ta fara gyaran ɗakin kafin ta shiga wanka. Sadiq kam hawa kan titi wayar dadi na shigowa. Dauka yayi tare da yin sallama. Dadi ya ce Sadiq ka fito? Muryar Sadiq a sanye ya ce, "Eh, sai dai ina ganin har da Halimi yi magana a waje ba a cikin gida ba." Dadi da ke cikin ɗaki a zaune ce, "Me yasa ba za ka zo nan ba?" Dan har abinci an shirya maka. Ba wai zuwa bane ba zan yi ba, sai dai ina tunanin kar mu je muna magana mata gidan ko yaran gidan wani yaji. Kaga ba za su ji daɗi ba da ba sanan mu suka yi ba. Shiru dadi sai ya samu zuciyarsa da karaya tare da yin wani laushin murmushi. Ya ce Sadiq na gode sosai. Cikin rashin fahimta ya ce, "Na me?" Dadi ya ɗan limshe idan sai buɗe ya ce, "Na tabbatar ka taso cikin rashin gata, sai dai hakan bai sa ka san kanka ba." Gashi yanzu ni abin da ya kamata na hango a matsayina na babban hango shi ba sai kai ne ka hango. ya sake jinjina kai ya ce na fahimce ka zan fito sai mu haɗu in yi so bayan mun gama magana sai mu taho tare ka ci abinci ka ga ka sadiq cikin gamsuwa da hakan ya ce shikenan a ina za mu haɗu dadi ya ce akwai gida a sharaɗa zan turo maka adres ɗin sai ka je ma yanzu zan fito to kawai ya ce sannan ya kashe wayar ta cikin gilas ɗin mota shi ya hango motar da ke bin sa motar irin ta najib ce sai dai mamaki yake shi ɗin ne sannan ganin shi ya biyo shi ko kuwa shi ko najib da yana tafi da abokansa a hanya sun zo gun hold kawai ya hango sadiq a mota ba shi ya juya kan mota sai ya bi bayan shi tabbas yau sai ya koya wa yaron can hankali sai ya ji uban waye ya ba shi dama auren matarsa gudu suke yi duk da motocin da ke kan titi shi sarki so yake tabbatar da motar binsa take yi shi kuma da gudu yake dan bai san sa take kuce mai ganin tabbas shi yake biya sa rike rage gudun motar sai ya fara tafiya a hankali duk da haka bai san da jibbarin sa ba yana nan har yanzu yana bin sa a baya kan titin sharaɗa festu suka inda adres din gidan dadi yake shi ma dadi suna gama waya ya fito ya shiga mota direban sa da security din sa suka shiga tasu mota suka ba bayan motar sa da yake gidan shi ba wani dogon tafiya bane sosai zuwa gidan Yana shan kone gidan daga gefe yayi fakin saboda yana so su gama magana da Najib kafin ya isa. Yana yin fakin cikin zafin rai shi ma ya fito daga motarsa. Abokansa suka fito suna kallon shi dan duk wani abokin da Najib ya san sare saboda shine ke warware abu in suka tafka laifi ko aka kama su ko kuma suka shiga wani hali. Daga bayan mota suka tsaya shi kuma yana motar Sadiq a zuciye. Da ƙarfi ya sa hannu yana kokarin buɗe motar. Sadiq wanda shi kuma ya rufe ta ciki. Takaici ne ya kama shi ganin ya kasa buɗewa gashi ko glass din motar bai sauke ba. Murmushi ta rike ganin yadda ya dage da neman buɗe motar. Glass ɗin mota ya soke fuska sa daure sosai ya ce, "Haka bugu da safen nan?" Wannan kalma ta bata wani Jibril mutuƙa cikin zafin rai ya ce, "Uban buguwa ne ba buguwa ba." rike idan wani abu da kansa wanda ya ƙara tunzuro na Jib sannan ya ce, "Ka koma gida kafin ka yi aika aika, kafi kowa sanin wanda ya bugu baya tuƙi." Cikin ƙunar rai ya sa hannu na neman buɗe motar Sadiq ta ciki. Da ƙarfi Sadiq ya banko kofar, hakan ya sa ya buge mana Jib gaba. Yar ƙara ya yi tare da riƙe kafa sai ce, "Ba ka gani ne?" Kai da kake gani me yasa baka matsar da kafa ka ba? hannu ya dunkule na neman kaiwa sadiq naushi wanda hakan ya sa sadiq rike hannun nasa da ƙarfi sake wata ƙara ya ce sadiq baka da hankali ne ya rufe da hannunsa ya cikin ɓacin rai ya ce ina da gunzuwa in ka gama zan wuce hannu ya sa da sauri ya dafe kofar da sadiq zai shiga sannan ya ma abokansa alama akan su zo ƙarar suwa suka suka tsaya daga gefe najib ya ce me kake tunani in dukan muka haɗu muka maka nan duka a gunnan sadiq ya kalli abokan nasa sannan ya kalle shi ya ce da ina da kai rashin hankali kana tunanin ko da rashin yadda zan yi ne yasa nake kake cin galaba a na ko Sadiq nuna shi da yatsa sannan ya kirjin sa kaɗan da yatsa ya ce, sai yaushe za yi hankali, ko haka ki zan kai ta zama kai ba komai. Yatsa sai riƙe da karfi ya ce, mene? Kai ba komai. Sadiq ya kwace hannunsa ya ce, akwai ne? Dumul ya nuna jibi cikin ƙunar ya nuna Sadiq. gowaye waye, maimakon ka ga ɓacin rai sai murmushi da ya mai ya ce, shi yasa ni ce kai ba komai. Kai a kullum baka da tunani sai hauka da rashin sanin abin da ya dace. Yana kaiwa nan ya juya na neman shiga mota. mota da ta yi a gefen kan hanya ya kalla, idanunsa ne suka haɗu da na Alhamdulillah, to da zaka gida a nan za kwana ku ci kasancewa ta tsakar gida ku ci gaba like kuma ra'ayin ku tambaya cin gyara korafi ko yaba. haka zalika ku ci ta yi mu sharing a gurgurun ku na facebook na gode da kasancewa ku a tashar tsakar gida